amma ba'du yan uwa musulmi masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna roƙon Allah cikin rahamarsa da baiwarsa da iyawarsa albarkacin irin wannan majalisi da sauran majalisai na alkhairi a faɗin duniya da ake kullawa saboda munasabar azumin rabada mai albarka muna tawassuli da irin wannan majalisi da kuma ibadojin da al'ummar annabi kan yi a wannan lokaci Allah muna roƙonka cikin tausayinka da rahamarka da baiwanka da ɗaukewa al'umma kowace irin musiba da kowace irin fitina musamman wannan annoba da ka durƙusar da duniya Allah ka durƙusar da ita ka sa ta zai mana alkhairi waɗanda suka riga mu zuwa gare ka a dalilinta da sauran dalilai Allah ka ji kansu cikin musulmi tattalin arzikinmu Allah Allah ka haɓa kaban shi dukkanin abin ƙi Allah ya mana maganinsa marasa lafiya waɗanda ke kwanciya Allah da masu tafiya ma da ciwon duk Allah ka ba mu lafiya gaba ɗaya dukkanin ku marasa lafiya ne a cikin wani hadisi kursi Allah ce sai wanda na ba shi lafiya Allah ka ba mu lafiya dukkanin ku matalauta ne sai wanda na azurta shi Allah ka azurta mu dukkanin ku batattu ne sai wanda na shi Allah ka shirya da mu tun da ba za mu karanta wata tambaya ba a yanzu ta kun kai tsaye za mu je zuwa ga sabuwar aya yau dai mun shiga rana ta goma ko goma daidai ga watan ramadan Allah kamar kwanci tashi mm. to sai mu ji Allah ya samu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله تبارك وتعالى يتي <coughs> يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني kutiba alaikum siyam kutiba wato na nufin an wajabta shine kutiba an rubuta muku ala sabilil ijabi wal fard ma'ana an wajabta muku yin azumi kalmar kutiba suka ce madda din ka ta ba madda ce wadda take kai kawo akan tattaruwa da haduwa daga nan ake cewa katiba idan ka ce katibatun min alkata'i wato cincirindo na dakarun soja daga nan ake kiran littafi kitabu saboda zantuttuka ne ai suka taru suke miƙa sako ai shi ne manan kataba saboda an ce da kai kutiba ya ne to tun da aka ce kutiba to an wajabta muku shi ma a matsayin yanayin da ya tattara ku akan bin wata doka an wajabta alaikum kanku. asiyamu azumi azumi shine kamewa gabarin koma menene idan ka ce ainihin ina rijile tasumul yawm ay la tamshi ila kafata tana azumi kenan kamewar kafa gabarin tattaki sunan shi azumi a wannan ma'anar shi yasa na na maryam Allah ya kara mata aminci a cikin suratu maryam ai ga Allah ya gaya mana a harshen ta kamewarta gabarin magana ma azumi ne fa in ma tarayinna min al-bashar ahadan faquli inni nadartu lir-rahmani lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya in ma kin ga wani ya miki magana ki ce ainihin ma Allah ba bakance yau ina yin azumi sai ta fassara azumin da falan ukallimal yawma insiya kenan al an anil kalam huna shine azumi amma azumi a shari'a shine al-imsaku wato suka ce an mu'ayyanin liwaqtin mu'ayyan min ashkhatin mu'ayyanin a takaice kamewa gabarin wani abu keɓantacce daga mutane keɓantattu kuma a loto keɓantacce in kana son ka sake warwara sai ka ce azumi shi na alimtaku an al'akili wa shurbi wal jima'i wal hadayar min tulu'il tajri ila ghurubi shamsi ta'abudan kamewa gabarin ci gabarin sha gabarin bukatar farji gabarin ƙazantar harshe tun daga hudowar alfijiri zuwa faduwar rana ta don dan wa Allah <clears throat> to Allah ya ce an wajabta muku azumi yanda aka wajabta ma waɗanda suka zo gabanin ku la’allakun tattako, da fata ko ku za ku ji tsoron Allah kenan babbar hikima da azanci wajen wajabta azumi shine samar da malaka ta tsoron Allah alhikma ar-ra'isa ko ar-ra'isiyya fi ijab as alaina hiya ijadu malakat at-taqwa samar da taqwa kuma wannan shine mafi girman abin da dan adam zai rika zuwa ga ubangiji at-taqwa saboda yace inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimul khabir kenan waɗanda suka zo gabaninmu an wajabta musu azumi azumi na da marhala kamar guda hudu zango-zango hudu <clears throat> farko dai Manzallah yakan yi azumin kwanaki uku-uku a makka sallallahu alaihi sallam a cikin al'adul makki kenan kafin ya koma madina yana yin azumin kwana uku-uku su kaga akwai wannan kuma da ya je madina tunda ai ba a farlanta azumin ba sai bayan shekara biyu da hijira ya tadda mutanen madina Yahuda musamman suna yin azumin ashura da ya tambaya dan me kuke yi suka ce muna azumtar ranar ne saboda godiya ga Allah domin a wannan ranar ne Allah ya ceci ya tsamar da annabi Musa daga kaidin fir'aura da haka azumin ashura sai zama kamar wajibi a lokacin kaga marhala ta biyu ke arabtum marhala ta uku lokacin wajabta azumin da wannan aya ta sauko amma da ta sauko an ba mutane zaɓi wanda ya ga zai iya yi ya yi wanda ba zai iya ba ya ba da abinci kamar da za mu gani a ayar a ƙarshe wa alallafi na yi fidiya wannan a farko farko ke fara ka sai ka iske a lokacin sabi wannan a zuna ci kayan ba zan iya ba barin ba da ciyarwa marhala ta uku marhala ta hudu sai aya gidigar ta sauko aya ta gaba wadda ka karanto mana ɗazin lati faman shaida minkum shara qalatin ala tul marahil nawa hudu hudu to har wa allazina yutiquna wasu da yawa daga cikin malamai suna cewa an shafe ta amma Abdullahi dan ba suna ta ina ba a shafe ta ba jibin abbas Allah ƙara masa yadda shi yasa shi ya tafi eh, ya riskar da mace mai shayar da nono ya riskar da mace mai ainihin wato ciki ya ce hukuncin da hukuncin a shekul fani tsoho da ya kare ba zai yi azumi ba. Jinsa kullum mun sha ba da wannan fatawa fatawa Ibn Abbas ce cewa ta sha ruwa za ta rama za ta yi ne za ta ciyar ne ba wai ba wanda suka sa a masa bane amma bayaninsa ya fi gamsarwa da haka ainihin akan su muka tafi wallahu ta'ala a a'lam bis-sawab ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suka zo gabaninku da fata za ku ji tsoron Allah sai ya faɗi lokacin da za a yi sai ce ayyaman ma'adudan wasu kwanaki ne ƙididdigaggo to ƙarƙashin nan sai al'imam abin tafiyar sai wata magana mai kyau sai ce ya ƙudu ta'ala mukhatiban lilmu'minina min hadhihi al'umma wa amiran lahum bisiyami وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع biniyatin kharisa haka ya fassara shi kuma azumi shine kamewa gabarin ci gabarin sha da kuma alwiqa jima'i kenan da niyyar bautan Allah niyya ta gaskiya saboda me sai ibn kafir alaihi rahmatullah sai yake cewa lima fihi min zakatin nufusi wa taharatiha wa tanqiyatiha na'am min al-akhlaq ar-radi'a wal akhlaq ar-radila saboda azumin ya tattaru akan ya kunshi tsarki ko ka tsarkake wato rai da kuma kau da ƙazantar rai da kuma tankiyata tantance ta da tace ta daga al'akhlaf abubuwan cakuɗe ɗaniya marasa kyau da kuma ɗabi'u wanda suke wato masu muni wa zakara annahu kama aujabahu alayhim faqad aujabahu ala man kana qablahum wal kalamu la zala ibn ya kuma yi bayani cewa Allah ya wajabta wa mutane azumin Ramadan kamar yadda ya wajabta mu din suka zo gaba gare su Falahun fihi falahum fihi uswatun hasana ya tabbata ga muminai cikin wajabta azumin nan suna da uswa wato abin koyi mai kyau wal yajtahid haula fi ada'i hadha al-fardh akmala mimma fa'alahu ulai lalle al'umar wannan zamani su yi ijtihadi su yi gogormaya su sauke wannan farilla a mafi kyawun yanayi da tsari da kamanni sama da waɗanda suka gabata masu kai sai ce domin Allah ta'ala yana cewa yana daga cikin ɗabi'ar tafsir ibn kathir a cikin tafsirinsa wato yakan fassara qur'ani da qur'ani wanda shine mafi kyawun aji na fassara a tafsir kenan bil bil ma'fur ɗaya daga cikin makarantun tafsiri ke yace domin Allah ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau sha'a Allah la ja'alakum ummatan wahida walakin li fima atakum fastaghfirul khairat tan cikin al-ma'ida aya mai lamba 48 saboda haka saboda tsarkake rai ya wajabta muku ainihin azumi ayyaman ma'adular kwanaki ne ke digaggu domin kwanaki ne a ai lasafsaki kawai duka da ke yau gashi mun shiga kwana ta goma yau ko ba zai yi kace azumi sarauta ɗaya a tsare ba sai eh, sarauta ɗaya ba duka duka muka samu kwana sha tara nan gaba shi ko kuma ka ce ashirin in watan ya cika a shi nan kwanaki ne ke diddigu ba ca aka yi azumin nan ka yi shekara guda kana yi babu tsaya ba a ayyamin ma'duda arafum sai Allah ya ce faman kana minkum maridan duk cikin ku wanda ya kasance mara lafiya aw ala safarin ko yana kan wata tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra ya sha azumin yarama a wasu kwanaki ukhar kididdigagu kenan idan mutum ya sha azumi a dalilin tafiya ko ba shi da lafiya to an masa rangwame ya sha azumin wato ya rama daga baya an gane ko? wato a mafi kyawu wasu malamin suna ganin duk wanda ba shi da lafiya to gaskiya ya sha azumi yana cikin hali na tafiya a sai ibnu kasir bari dauko muku kadan daga cikin abin da ya faɗa sai ce zahaba fariqu min as-sahabati wa tabi'ina ila wujubi al-iftar fi safari wasu daga cikin malamai cikin sahabbai da tabi'ai su sun tafi akan wajibi ne ma in kana cikin tafiya kawai ka sha'azu dalilin su fa iddatun min ayyamin ukhra an gane amma sai shi ibnu kasir sai ke ce wa sahihu qaulul jumhur magana mafi kyau zancen mafiya yawa annal amr fi zalika ala takhayyir wa laysa bi hatmin a'a an ba da zabi kana da option a cikin tafiya ka sha azumi ko ba haka ba ko kuma kai magana cewa dole ne ka sha azumi watakil suna ka hujja da hadisin wancan mutumin da ya fadi ya suma ana ha masa ruwa ko hmm. aka ce baya daga cikin nazarta yin azumi ga matafi amma kuma karka manta ai suka ce mun kasance muna yin tafiya min nasa'im wa min al-mufsir cikin mu a cikin tafiya mukan yi azumi a tafiya wasu suna ci wasu na azumin su masu azumin ba su ganin laifin masu cin abinci haka masu cin abinci masu ganin laifin kuwa masu azumi to wannan ita ce magana mafi kyau wanda yaga zai iya azumin su shi a cikin tafiya amma in kasancewa gaskiya ba za ka iya ba to mafi alkhairi ka sha azumin karama daga baya shine ma'ana wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa min ayamin abinci ya rama a wasu kwanaki na daban wannan kenan wa ala alladhina yutiqunahu waɗanda kuma yutiqunahu za su iya azumin wato da wahala an gane ko wato akwai itsaka ciki mutum ba zai iya ba a dalilin wato ainihin shekaru a dalilin wahala wannan mutumin an ce shi ya ci abinci ya ba da cewa domin yi kunau daga itsaka ne ai hmm. ka gaba ce yin fi unahu ba hmm. saboda istita'a ba kamar yato itsaka ba ne in ka ce a tsaka raf aljabali min hafratihi aiwani ya iya ɗaukan dutse mai nauyi to tsaka ke abinda akwai kulfa ce an gane? yawwa amma don ya ɗaga takarda ba ka ce a tsaka a saboda babu ɗaya namiji da aka zuwa misali wanda za su yi azumin da wahala to su su yi fidiya su ba da abinci ga miskinai faman taɓa wa khairun fa wa khairun la amma fa wanda ya yi tsawo'i ma'ana wajen ciyarwa ya ƙara wani abu domin ita filin da mai ake rufi ne wasu na cewa ka ba da rabin sa'i na abinci wasu na cewa sa'i guda wasu ka ce a al'ibratu bi shaba shiba ƙoshi kawai ake nema ka gusan masa da wato kalbul jiwa yunwa ta gushe shine abin da aka ce ba dole ba ne ba mai kidari ake kallo ba abin la'akari mutumin da zaka bashi abincin ya zama abincin ya gusan masa da wato bukata da za ta gusa da yunwa a wannan lokaci an gane ko? to amma a haka kuma idan ka ƙara akan haka to ka kyauta kuma ta tsawo a khairun fa khairul la wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun to sai inda za ku yi azumi shi yafi mu duk da haka dai ta khairi tunda baba da umarni gidiga ba tuku Shi ne marhala ta nawa kenan kamar da na ga marhala ta uku marhala ta farko azumin kwana uku ashura ta khayiri mm. to sai daga baya sai kuma Allah ta'ala saukar da aya wadda ciki karara ke tabbatar da ainihin ai azumi Allah tabaraka wa ta'ala sai ce maza na ko mun karanta wannan ayar mun shan ramadan allazi unzila fihi alquran watan ramadan an kira ramadan wato wata da sunan shahar ne suka ce li shuhratihi kuma ramadan suna ne na wata an ce wanda ya fara kiran wannan wata da suna shine ka'ab ibn murra tun tun tun tun tun zamanin jahiliya saboda ainihin watan yakan zo musu ne a lokacin zafi ai an gane domin kalmar ramadan daga ar-ramad ne ai madda din nan maka wato zafi har dai mawaki yana fada yana zambo yana cewa al-mustajiru bi amrin inda kurbatihi kal mustajiri min ar-ramda'i bil min ar-ramda'i bin nari wai al-mustajiru bi amrin inda kurbatihi ai duk wanda ke neman amru ya kawo masa dauki lokacin bakin cikinsa kalmustajiri wato birrambi ilma'i kamar wanda ke neman yake kamar mai neman kariyan dutse da ya gamu da dukan rana ne an gane shi ne arramba an gane ko almustajiru bi amrin inda kurbatihi kalmustajiru min arramba'i bin nari na, kamar mutum ne mai son ya nemi kare kai daga wuta kuma ya je ya zauna akan dutsen da rana ta dake shi zafi zai yaya an gudu to kenan arramdu kenan arramad an fahimta ko to watan yakan zo ne lokacin zafi to al-imam ibn kathir sai ke cewa yamdahu Allah ta'ala shahr siyami min bayn sa'ir ash-shuhuri bi an ikhtarahu min baynihunna li li'in zalil quran al-'azim fihi وكما اختصه بذلك فقد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء ما لا يتي حديثي ما سنتبتر بما قرآني كريبا شيني وطن دا لتتفن دا الله يتوكر أكن أنبا سكي سوكوا وأما الصوف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل, فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة amma littattafan da suka sauko da attaura da linjila da kuma zabura su sun sauko akan annabawan wannan lokacin ne a dunkule wato nuzul kenan wa amma alqur'anu fa inna ma nazala jumlatan wahidatan ila baiti al'izzati min as-sama'i ad-dunya wa kana dhalika fi shahr ramadan fi laylati al-qadr minhu kama qala ta'ala inna anzalnahu fi laylati al-qadr وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة ثم نزل بعده مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan bayani duk mun riga mun gabatar da shi a baya ina karanto mana daga maganar magabata saboda ainihin tabarruki da irin zantukan masu albarka Allah ya rahamshe su watan ramadan shine wanda aka saukar da qur'ani a cikinsa sa hudan linnas shiriya ne ga dukkanin mutane kenan alqur'ani ba wai shirya ne kadai ga mu musulmi ba duk duniya yana har da kafirai domin kafirai su ma mukhatabun ana musu khitabi da ainihin usulul shari'a misali su yi imani da Allah amma furu'ul shari'a ba musu khitabi da shi inda zaka shi kafiri ya azumi to zaka dace hudan linnas ishriya ne ga wato dukkanin mutane su bar shirka wa bayyana min al-huda wal furqan kuma qur'ani bayani ne dalla dalla ba jibbike نبغى الشريعة تكون الفرقان فرقان شنو يا ربا قردما قرآن شين الفرقان فو تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا فمن شهد منكم الشرف فليصم شيكا دقيو دوان دا شهيد منكم الشار كلمة الشهيدة أي من كان حاضرا صحيحا مقيما شهيدة كلمة نعم. دوان دا يكسن تي أحالرتي ko ka ce a hallare ɗayan biyu ba haushe yakan fukon wannan na halarto na hallaro wace ta fi kyau wanda ya kasance a halarce ba a hallare ba Hausa hausawiyatan da fata an gane ko wanda ya kasance a halarce an gane minkum cikinku to ya azumci shi wannan wata ɗin falli ya sunku kenan a sharaɗi ne guda biyu faman kana minkum faman shahida minkum ash-shahr bare na farko falyasumhu Allah mu na menene lamul ab lalle azumci shi wannan wata na taba jin wani zartsewa yana cewa to ai ni ban ga wata ba Allah ce faman shahida wanda ya ga wata sai aka ce shi bawan Allah ai ba ana nufin gani inda gani ne da sai a sa tsakanin shin mai ruwa da kuma haba ba sai a sa alif ta ce shahada ko shi ne gani ke shahatu amma shahida wanda yake zuci alifin to ba ka da dalili wajen wannan turjiyar taka kuma nabi sallallahu alaihi wasallam da aka ga wata da bai gani ba ya tabbatar da mutumin da yace ya gani ai shi bai ce ya gani ina nufin akwai waɗanda suke fake da irin wannan murdadiyar fassara da rashin fahimtar maqasudin qur'ani ina da wasa ka iske an shigo da abin da bai kamata ba faman shaida min kuma shar wanda ya kasance cikin ku halatte ta halatta wannan wata to fale sumu ya zulce shi aikin wa man kana marizan wanda ko ba shi da lafiya aw ala safarin an sake mai ta magana baya ko yana cikin tafiya fa min ayyamin ukhra ya ci abincinsa ya rama a cikin wasu kwanaki ƙididdigaggu yuridullahu bikum al-yusra Allah sauki yake nufi da ku wala yuridu bikum kuma usr Allah baya nufin tsanani da ku a gane ko Yawwa. dama shari'a kullum an gina ta akan sauki ne wal aslu fi ahkamina taysiru fi kulli amrin nabahu at-ta'siru asali cikin hukunce-hukuncen sauƙi ya bijiro duk abin da kunci ya zo Allah ka raba mu da kunci ya rabbal alamin wali tukmilul iddata Allah ya muku maka don ku samu dama ku kammala iddan kwanakin nan wali tukabbirullaha ala ma hadakum kuma don ku girmama Allah ku kabbara shi bisa abin da ya shirya da ku wala allakum tashkurun da fata za ku gode mai aya ta gaba وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إذا bayina suka tambaye ka dangane رسول الله ya الله وإذا سألك ce in ka ga khitabi irin wannan da kaulasan a ko'ina a ƙur'ani ko ka ce mu'azan ɗin wurarewa ake nufi manzon Allah ina tsayina ka wa iza sa'alaka wa arsalnaka wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlan alayka na'am wa anzalna ilayka adh-dhikra yani khitab ne ga annabi mafi girman mutum mafi tsadan ɗan adam da Allah ta'ala ya zaɓe shi ya ba shi mafi girman littafi ya yi mana kuma alfarman kasancewa cikin al'ummarsa al'alƙabi al'iyad al'yahsubi mai littafin ashifa bi ta'arifi hukukin mustafa yana cewa a wani wuri wa mimma zadani sharafan watihan وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرك احمد لي نبي yana daga cikin wato abin da ke sani in yi ɗoki kamar in na tashi sama sai dai bani da tufiki wato shiga da nake yi da zaran da zaran ubangiji ya ce ya ibadi canji ina ciki to shiga na wannan yakan samun farin ciki sannan kuma gashi Allah ka zaɓa min annabi Muhammadu a matsayin annabi na ina farin ciki ina murna da wannan arabtum to Allah ce idan bayina suka tambaye ka dangane da ni ya rasulullah to fa inni qarib ni ina nan kusa ina kusa ujibu da'wata da'i idza da'an ina amsa addu'ar duk wanda ya roke ni Allahu akbar ubangiji kusa da mu yake domin Allah ce me wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya fi kusa da kai ya kai dan adam sama da igiyar jannaye ina ne jannaye wannan jijiyar da ke tsakanin wuyanka wanda ke kira hablil warid ko kuma jugular vein to Allah ya fi ka kusa da wannan igiyar to idan bayina suka roke ka suka tambaye ka game da ni ka gaya musu cewa fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an ina amsa addu'ar roƙon wanda ya roƙe ni ina amsa mai idza da'ani idan ya roƙe ni falyastajibu li Na haka bayina su nemi amsawar addu'a daga gare shi ne falyastajibu li karka roƙi Allah da zuciya rafkananna kana gani kuma bai amsa maka balla <clears throat> falyastajibu li wal yu'minu bi su kuma yi imani da ni la'allahum yarshudun da fata za su ainihin shiryu da fata an gane ko an samu daga abi musa al-ash'ari abdullahi ibn wa ibn qais yake cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama في غزوة فجعلنا لا نسعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نحبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير قال فدنا منا فقال دنا رسول الله فدنا منا صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون صميعا بصيرا innal ladhi tad'una aqrabu ila ahadikum min unuq rahilatihi ya abdullahi ibn qais ala uallimuka kalimatan min kunuzil janna la hawla wala quwwata illa billah wannan hadisi imam ahmad ya fitar da shi cikin musnad a mujalladi na hudu haka ainihin imam wato ainihin muslim a cikin turuk hadisi mai lamba da bakwai da kuma ainihin wato hudu <clears throat> ibn kasir ya koro wannan ne ya nuna maka fassara wannan aya da wannan hadisi ga fassaran abu mutul ash'ari ya wata ran mun fita yaƙi gazuwa da muka je wannan yaƙin sai zamanto duk inda muka hau tudu ko muka hau wani wato ainihin tudu dai ko kwazazzabo in muka sauko sai mun ɗaga muryarmu muna kiran Allah muna ɗaga murya da ƙarfi muna cikin wannan hali fadana min na rasa sai manzo Allah ya zo kusa da mu sai shi ya ko mutane arbiu ala anfusikum haba ku rangwanta ma kanku ku dauki abin da sauki mana ba fa kuna kiran kurma bane ballan sana ku ce baya jin ku ba kuma wanda yake boye bane kuna kiran ubangiji ne sami'an basira yana jin ku yana kuma gani sai ce wannan da kuke kira din nan fa shine mafi kusaci zuwa gare ku zuwa ga ɗayan ku fiye da kusacin wuyan dabban da kuka hau imagine in ka hau dabba kalliyan da cinya ke gogon wuyan dabba kusancin ya kai kusaci ko to Allah ya fi ka kusaci da kanka sama da wuyan dabba shine wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid saboda ka ku kiyaye to da ya masa wannan karatun to sai ya ƙara ma abdullahi bin kais abu musa sai ƙara masa wani ilimi sai ce ya kai abdullahi dan kais ko kana so na ilmantar da kai wata kalma wadda ita wannan kalmar ɗaya daga cikin taskokin aljanna ne ya salam wacce ce shine ka yawaita faɗi la haula wala quwwata illa an gane ko hmm. la haula wala quwwata illa billah to dama an ce aljanna ta rauna na ce ta kace kamar ya ta kace ai ma'anan aljanna ta rauna na ce masu yawai ta faɗin la haula wala quwwata illa billah saboda ma'anan la haula quwwata wato abin da yake cewa ubangiji ban da dabara shine haul haul tun wata iyawa Allah na zare ban da ita wala quwwa duk wani ƙarfi in wani yana da shi ko ni ba da shi illa billah sai karfin Allah ko Allah yana son irin wannan kaskantar da kai zuwa gare shi to daga wannan mahangan ne suka zaƙulo hikimar ashe mai faɗin la haula mai yin hauƙala cikakken miskini ne ya to ya talautu amma zuwa ga ubangiji to in ku haka ne sai mu yi ta faɗinta da ba bukatar dabarar kowa ko ƙarfin kowa don la haula wala quwwata illa billah an gane ko to za ka ayyuta faɗin wannan kalma ɗin kuma a nan ina so in ja hankalin wani karin magana ja irin karin magana Aikare da kuɗinsa sai ya sha lahaula ɗaya daga cikin karuruwa magana hausawa wanda suna iya kai mutum ma ga halaka kuskure ne kamar irin su ɓarawon da ba a kama ba ai sunan shi muhammadu wannan mugun karin magana ne ai takanta allan zaki ai ai ai ai jazaman ne shigan karuwa wuta in tuba fa wa haka da sauransu misali a shahid saboda ambaton kalmar la haula an gane ko la haula quwwata illa billah akan wannan ne aka samu da yawa daga cikin yan tsibbu suka mai da la haula wato wata hanyar da wai ake rubuta mutum in kana sun ka samu biyan bukata zan baka lakanin la haula ka je ka rubuta kafa dubu goma kuma in zaka wanke ka wanke da ainihin kaza kaza kaza tawada wanda aka yi da kaucin baba kuma a yi rubuta sai sai a buɗo mutane ƙofofi na tsibbace-tsibbace daga nan sai a faɗa zuwa ga ainihin shirka da abin da ba shi da zali na sallallahu salamata wa lafiya sana ka faɗin la haula wala quwwata illa billah kuma anan masu cewa la haula wala qawwata to ba qawwata bane la haula wala quwwata illa billah an gane ko wannan kenan sannan kuma an samo daga Anas dan Malik akan dai roƙon ubangiji manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza da'a la ilaha illa Allah wannan hadisi sahihi ne Ahmad ya fitar da shi Allah yana cewa hadisi kudusi ni in ji Allah ina nan inda bawa ke min zato shi yasa a wata ruwa ya ce bawa ya yi zaton duk abin da yake so game da amma da sharaɗi ka rike kuma hanya ta kirki kada mutum ya dinga fanta masa abai ce ina ma Allah zaton shiga aljanna ka kama hanya ka rike hanya ta kirki ka rike bin Allah yanda ya kamata sannan kai ma Allah zato mai kyau yanzu misali mu zaton mu duk azumin mu Allah ya karba da yardan Allah zaton da muke mahalicinmu wannan cuta ta coronavirus da wace ce wace ce wanda ɗaya ce cikin iyalai na coronavirus ko ba ka ba corona yau aka gano ta tun na can sati aka gano corona tun na can sati fiye da shekara kusan 80 da suka wuce wadda ta fara shafan ɗan adam na 60 aka ce misali wannan ɗaya ne yau cikin iyalan shi ne suka ce su covid-19 wadda aka gano ta a wannan shekara to koma mecece da an ka haddata fa haddata ke mu dai mun yi imani wannan annoban alkhairi ne gare ko da mun mutu a cikin tafa alkhairi ne gare ba wani abun damu so kullum mumini ya dinga buɗe zuciyarsa ya samu yalwar imani kada wani abu ya girgiza shi da ne shi abadan arabtun to da haka wannan kenan in ka kare eh, mun fassara ta ko? Saraka wal yi lallai bayi su imani da nifa la’allahun yar shidon da fata za su shirya Allahumma ji Allah minar rashidin. Aya ta gaba. Ohillala kun laila ta suya min rufa su ilani ta ikun hun libasun lakun wa’antun libasun lahun. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ۖ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وانا يجب في آية ملنبا قريب الثمانين دبقوه الديدي هكذا الله يجب أحل لكم ليلة الصيام الرافقوا إلى نسائكم قلنا لباس لكم وأنتم لباس لهون na'am an halatta muku shine uhilla bil bina'i lil majhul an halatta lakum a gare ku to sai ce lalata siyam hada dhafun an gane wa hi jumla i'tiradiyya in ba haka ba uhilla lakum rafathu ila nisaikum sai zo da wannan jumla saboda ya gaya maka azzarfiyya an halatta muku a dararen azumi arrafathu ila nisaikum arrafathu shine jima'i an halatta muku tarawa da matayenku a dararen azumi wunna libasun lakun su matayenku ai tufafi ne gare ku an gane a wa libasun lahunna kuma gare su ai tufafi ne alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum Allah ya san kun kasance ai kuna yaudarar kanku kuna ainihin ha'intar kanku da haka Allah ta'ala ya karɓi tubanku wa afa'anku mu ya muku fal'ana to daga yau bashiruhunna kurungumi matayenku cikin dararen azumi na'am wabtahu ma kataballahu lakum ku nemi abinda Allah ya rubuta muku na 'ya'ya a dalilin jima'i a wancanan dararen, kuma wakulu ku ci washrabu ku sha hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt min har ya bayyana gare ku wato farin zare daga bakin zare na daga alfijir kenan kaga min alfajr min huna lil bayan in ba ka da an samu iskali tare da an samu sahabin da wato Ali ibn Hatim kamar da ya tabbata inda ya zo da wato farin zare da bakin zare ya sa karkashin filo ya kusato da akushin abinci da ya tace ya sannan sai ki ai farin zaren bai bayyana ba daga mai bakin zare bai daina ba har sai lokacin da ga zare fari ga wani of course gari ga ya waye manzo Allah ce da shi inna sadaka la arid al wasi al mashriq aw kama qala sallallahu alaihi wasallam lalle wannan ainihin matashin ka shine kilo yana da yalwar da har ya yalwaci mahudar rana da faɗin ta ai ba abin da ake nufi kenan da farin zare ba abin da ake nufi da farin zare hasken alfijir bakin dare bakin dare ko kuma duhun mai alfijir wannan in ka kalli wannan aya mai girma ta karantar da mu dokoki ne da yawa an gane ko ku sake koma an halatta muku a daren azumi jima'i da yanku a ya tabbata cewa da sahabai suna ganin tun da dai saduwa da rana tsaka haramun ne to kuma haddare ne sai Allah saukar da rukusa da rangwame mutum yana iya kusantar iyalinsa a duraren azumi da rana tsaka haramun ne kai ma sani an gane ko sai ce tufafi ne gare ku su kamar da muka ji Ya ce yace mabba madji'u kana jidaha ta da'a fakanar alaihi libasa ce idan mijinta mai neman kaɗaita da ita in zo kusa sai ta karkata wuyayinta kamar tufafi ce gare shi yana daga cikin muhimmin abu nemo sanin ma'anar ayin ƙur'ani daga wato al'ash'ar wato shi'ir na allughar arabiya saboda inna mina ash la hikma yawa ku ci ku sha har farin zare bayyana gare ku daga bakin zare sun atimmu siyama ma al sannan ku cika azumi zuwa dare na mun fassara duka ko na'am ina ne na muka tsaya ko sannan ku cika azumi zuwa ga dare to dokokin shine an halatta muku jima'i da yanku da ran azumi a gadarasi na farko kenan su ai tufafi ne gare ku kamar da kuke tufafi gare su an gane biyu kenan yawa Allah ya san kun kasa kiyaye wannan kuna ha'intar kanku ta fuskar yin abin da bai kamata ba irin wannan lokacin yanzu dai ga doka gidigat kun bisa daga wato yiwuwar maha'intar kai abu na nau kenan sannan kuma daga yau ku dinga runguman matayenku cikin dare nau kenan ku nemi samun 'ya'ya nagari a dalilin jima'i Shi ne wabta goma ka taba Allah hulaku nau kenan sannan ku ci lokacin saho ku sha har farin zare ya bayyana gare ku kinaya game da mai farin zare alfijir har zuwa ainihin farin zare ya bayyana daga bakin zare wato alfijir ya keto daga duhun dare nawa kenan sannan kuma ku cika azumi zuwa ga dare nawa bakwai yawa to sai kuma ce ne wala ba shi ruhun an wa antum aakifuna fil masajid amma kada ku rungumi matayen ku fa idan kuna i'tikafi a masallatai an samu nawa kenan tun da ƙarshen azumi ba ana i'tikafi ba to baya halatta mutum mai i'tikafi hatta cikin daren ya kusanci matarsa tunda ai lokuta ne ka keɓe kanka a masallaci domin ibada ta musamman to daga cikin cikamakin ibada din kamar da irin kan ke faɗi wata jam'iyya ce ka tattara kabar fudulul mu'amala fudulul kalam fudulul ta'am ka tattara tantak gun ubangiji to saboda ka samu wannan cikan ladan to ta iyali a wannan kwanaki na ƙarshe ba magana kusantar ainihin matarka arabtun to kafin haka da Allah ya ce sun ma'atin musiyama ilal layl ku cika azumi zuwa dare wani zai iya cewa zuwa dare to dare fa aka ce faɗo rana ai ba dare ba ne zai ce yamma ne kamar da na taɓa faɗa a nan wata rana je wani gari a jihar edo da watan ramadan ana ce da garin oromi ƙasar ishan ne a kuma musulma da masallaci a wurin wani dalili ya kai na da a wurin alhamdulillah to sai watan azumin ramadan ya riske ni a wurin kafin na dawo gida a lokacin gashi magariba ta yi an kira sallah amma sai na gano ba bawan Allah malam memba ne na NYSC gashi kamar waye ya rike ruwa a kofi da sa amma ke shan ruwa ah, wani ne sa haka sai to ailimin ya ce sun ma'atin musu yama ilan lailik so liman ya ce sun ma'atin musu yama ilan laili na kuma mun irin yanayin karafin nasu hmm. ai ya ce ba yanzu ne lokacin shi ilan laili allah ya ce ya turka shi zuwa dare yanzu to kuna nufin daren yaushe kenan sace ai manzon Allah ya fassara mana ma'ana ilal layl rana na faduwa kai ma sauri maza maza ka sharuwa amma su liman ya gaya musu ilal layl sai can cikin dare tuko sace to zai sha biyu kenan ko A? Ah, ko kuwa sai sha biyun dare kenan ko karfe goma alal misali ce ba haka abin yake ba domin yana faɗa ban dai ga sha ba a lokaci bai gamsu da magana ta bane su Allahu alam mana soke abin da ya waje ba ni na sauki sun ma'atin musiyama ilallai sannan ku cika azumi zuwa ga dare wala tu ba hunna karku rungumi yanku. alhali kuna itikafi a masallatai tilka hududullah waɗannan abubuwa da kuka ji to su ne fa hududullah dokoki iyakoki na ubangiji fala taqrabuwa kada ma ku je kusa da su chocolate of cocaterers dokokin ubangiji haddodinsa ne karma ku je kusa balantana ku kazalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun to a irin wannan yanayi ne Allah ke muku bayanin ayoyinsa daki-daki da fata mutane za su ji tsoron Allah Allah ka sanya mu cikin bayinka masu jin tsoronka masu kiyaye dokokinka masu tsare abin da kake mu tsare ya rabbal alamin innaka ala kulli shay'in qadir da ya rabbal alamin wan dan uwa jiya mun zo karshe ya turo min text message yake cewa malam bayanin da kai na zakar naira miliyan ɗaya da dubu ɗari da nawa muka ce? mun ce dubu talatin da bakwai sai ke ci a tsili sabis sun gaba haka ba ne. ya yi gyara kuma nima ina ganin haka na faɗa kuskure ne idan ka ce dubu talatin da bakwai dubu talatin da eh, biyar ne ku dai sake lissafin idan ka kasa naira miliyan ɗaya da dubu ɗari da gida arba'in ala ku buga mana lissafi kafin mu tashi ku nema kuma na calculation 1 million 500,000 divided into 40 equal places zai baka nawa to shine wannan amsa din na'am dubu talatin dubu talatin da bakwai haka muka faɗa wannan ita hmm. eh, an sai ka tara su duka aiki dama abin da na'am a to ban sa 'yan kan ba za kuma lakhair to mun gode da tsokaci kwarai da gaske Allah ya samu dace ka tamboyi ah, to shikenan ba mu da tamboyi anan za mu tsaya Allah ka samu dace Allah ka ba mu zama lafiya wannan bala'i Allah ka yaye mu dukkanin musulmi Allah ka zama kafara gare mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun san ayatuna bari 88 da kafara sai ka tuna wani gobe insha Allah